أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابة السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله bayan gaisuwar musulunci insha Allah wa ta'ala kamar yadda muka saba cikin wannan wannan albarka muka haɗu wannan masallaci na sahabbai domin mu yi karatun yau ma wannan ishirin ga wata ramadana musulunci tun daga daga masa zuwa madina zuwa yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya muwafaka da yammacin sha ɗaya da watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da wasu insha Allah za mu yi karatu ne yau. Jiya mun yi karatu cikin suratul amfani. da Allah madaukakin sarki kirayi mu'minai yake musu karɓa kiran Allah in Allah ya kirayi karɓa kiran manzon Allah za ta akun da ma'aikata sun yi kirayi zuwa abin da kiraya su kiraya shi ne fi shari'ar Allah da ya sauka yake wa Allah mun gani an ya zuru bai da lari da kalbi gani Allah na sha maka cewa tsakanin mutum da to annabi kuma lalle shi Allah ya rubuta shari'a zuwa gare shi an ba ku wannan aya ta gwada yin shari'a wajibi ne ko da ɗaki ko da daɗi ko yaƙi na kai ka yasa zuwa gare shi abin da hakkin ne su karfa saboda Allah baya nuna mummune da shari ko abin da ya ce su alkhairi don haka sai Allah madaukakin sarki ce wa tabu fitnata la tusibanna alladhina zalamu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khaffa واعلموا أن الله شديد العقاب الله يتوسم في دوره جاءوا وتسمع وتسمع نسمع في آية من جاءوا من سيبا لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وإن تستووا بعد هذا تجاوز هذه يقولوا فتش الله ويهبر على كامو الله وانتقامه لو تنورنا in akwai ki hambaru ka saba ma madina wa hazaru ya hasara ibnatan da wata fitina in na zana in ka sauka min mun dare ku dan ka ka fil amal zalimi ba ka ba za ka kai ga wanda azalimi ka dai ba ban da umul jami'a a'a ki ba za ka ga mun dare ba ki daya wanda kuma za ta kai ila sani zuwa ga mutumin kirki wa sani da mutumin banza da annan na saboda shi a zalimi ya haliku bi zulmin yi isyani yana hadaka ne sanadiyar zalunci ta da sabon wa gairin wanda ba a zalimi da shi kuma ni da halakar da shi aka ce ya da adamin man yi su a rai zai halaka sanadiyar an yi ɓanna a cikin ƙasa ya yi shi

su game su da wata azaba a tsada gure shi in mutan mata ta kasance mai aiki sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya rasulullah ana hadithu wa fina wa fina salihin ya ma aiki Allah muna halaka cikin mu akwai mutane kirki yake na'am idan ka sura al-kubur idan kadan ta yi yawa ko kuna da salihai cikin to Allah na iya dare ku ba sai kowa ranar tashiyar jama'a ta da shi bisa ga riya da sai ya ba su mutan wala niyya sai Allah ya saukar da mutane ta ga niyya wanda an fara a ta da shi bisa ga riya shi ta aiki wanda abban da sai kuma a ta da shi bisa ga aiki da yake shi na ba ya sa in suka duba cikin ya misali a tona yin da Allah ya kawo cewa zaman ganar duniya haka kamar mutane da suka je suka shiga jirgi da waɗanda an wa jirgi ayi na sama da na ƙasa waɗanda na ƙasa an ka to bisa da rikin sai aka ka gita itace kamar da ana wakan jeji na abu shanu ta kaka ce wata rufa kai a haka wata wata ya ce to haka nan duniya ce kamar jirgi na an kawo haka sai ya tashi waɗanda na ƙasa waɗanda na sama waɗanda na kusa da ruwa in sun ga rana suna ji su waɗancan na kasa za su bakin dasa suna cikin cikin kasa ne ma'aiki ya ce in eh, suka ji kishirwa suka ce bari mu kwasu jirgin na nan kasa mu dai bo mu sha inda ba mu ci mu ruwa ya ce waɗanda da asama in suka bar su suka kwasu jirgin nan suka sha ruwan su sha kasa ya ce ruwan zai kuntulo cikin jirgi ya halaka waɗannan da suka hau jirgi ya halaka waɗanda da su suka gari wasu lasa to haka duniya ta ce idan ana kazanta mutane da su ana ba to lalle ne Allah zai saukar da bala'i ya zai su amma in akwai masu hana to Allah yana yin rango mai albarkacin masu ba a sha a raga mai mutane ko da ba su bar da su idan ana rana ta ce a bar abu ta kaza baya da su Allah baya so abu kaza yasa a suratul hud Allah ya ce ma kana rabbuka sun القرآن سنة وأهلها مسلمون Allah bai kasance yana harkar da wani gari ba alhali cikin mutanen gauri nan. akwai masu gyara don haka rayuwar masu aminci ne da rayuwar mabambanta rayuwar masu gyara aminci ne da rayuwar mabambanta ni ama ci gaba da gyara ana kalli ana faɗa ma mutane wallahi abin da za ta ba shi Allah baya albarkacin bayyana gaskiya kuma Allah yana aiki da tsada ba ga mutane saboda ana nan ana gwada wasu za a fi da shi ne Allah ya faɗa mana hana nan yace ana yi halakar da mutane da azaba in su fita azabi su kama hannaye kaga a shi ai akwai cikin bani Isra'ila Allah ya ce innal ladina kafaru min bani Isra'ila فلعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم نعم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله ما تكون تجد إلى الذين كفروا من بني إسرائيل أنتم ما تكون من بني إسرائيل يقول الله يعقوب عليه الصلاة والسلام ايه انت عشان خلفي عمل داوود دواء اي قال عمل مريض طلع الدنيا وتفاجئنا من ورا الله يجزاك بما حصل طب ولا قاتل نسيتي وقام يا اخي كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه نعم. لبئس ما كانوا يعملون

fir da abin da suke suna kenan al'umma in ba a gyara ana ganin ana bakin din masu da yake da su da shi harami ya ce a kai ka Allah ya ba ya ba ku a duk za mu Allah ya kawo ta suna da ko yana da ko tallewa in an kama ya abubuwa na duniya gare ka an zauna wani gidaje wanda sun tantanta su ga da haddare matan aure da kuriyoyi a jirgoce ko wai wai bai yi zuwa irin jira sai na dare wai saboda na tsammani gaskiya sai a aure ta zan gidan ta zai gidan sha sha sha tantance bai zuwa sallar jima'a bai zuwa sallar jami'a amma kawai saboda kuriyoyi sai a kai kan hijiyu ana zaune gida da shirkin su to yan banza da na farai duk kowa ya kai wani abin sabu alkhairi cikin irin wannan lokacin magabata bangantacce banza aka yi shi wala kan tashi ku kalli abin da mala abu karfi yawa kawai an bada sai yana da kamfanin biya na duk lokacin fara da awon mala abu Allah ya fi kan shara cikin biya ta kuma miliyan guda ya kawo ya ce alaka ta tsammanin ga zakka ya ce zakka ya ce ai duk ya kamata zakka amalu ba ta da zakka dan biya ce ta kaji ba amma an san zakka ba ta da ni ma da yake saboda biya ta kai ba kana biya haramun ta mala amma ba mu da zakka wanda na fara haramun an alga ta mala ai habure ya ba mu hanka ya ɗauki dukiyar ko ba ya je ya roƙa kamfanin gaba ɗaya ya na babban makaranta wurin da ka amfani mutane da Allah gyara gaba ya amfani da shi da amma an ce mutum kan kai ya yi suna Allah ya ba ai suna masu daraja ba malum masu yi kire ne ne ki ta ta na fara ya za a iya bai wannan shi ta kawo mu ji shi ta da haka dan wa da shi tsoron Allah da dauka shi sai na bare ma san mu na aure da siya mu suna ba ki da wasu ba da su da ba san inda suka gana a su ba saboda kawai kudi ce ma ta aure ta yi arziki gidan wani wani bai zuwa shi sallar jami'a sai karfe biyu na dare a kai zuwa wai kuma a ce shi na guda da da abubu gida na wata bota cikin ne ala an kai da yanzu ba mu san darajar mu ba mu na cikin daular Usmaniya mutu wadda daula ta addinin musulunci wadda tura suka suka suka yi suka kasa suka kashe sarki musulmi a tahir duka suka yi wanda suka yi aka yi zuwa suka karfe sun shi na kana ganin karfe ta da kuma yana ma aka ci a Qur'ani yana wa'azi ko don sun koko ga mata suna jan mata suna suna ci ai kungiyoyin mata su taimaka musu wai wani sharri na duk sun ga ba su yi ma magajin sun ga an karantar da gogo ga ka ya tashi ya zama arziki ya zama mai wa'azi dokta ya zama mai wa'azi mai gishiri ya zama mai wa'azi duk yankunan mu na arewa duk masu wa'azin ga yanzu suka yan boko sun ga wannan ba shi nasara ba da hankala ana haɗa mata da ta ishirin da biyar da ana ba su kuɗi kungiyar su ko waɗanda saboda a da su daga layi shiga wannan su saka da siyar da shi rayu su zo da hijabi a je a yi kungiya su amma kada a wai sanadiyar kan kuɗi wuyar da masu Allah ya sa mu dace shi ne Allah subhanahu wa ta'ala kada yi sakaci saboda in azaba ta zo ana laifi to lalle ne Allah zai gani na kwarai da wanda ba na Abbasin Abdullahi amara Allahu mu'minina Allah ya umarci mu ne Allah ya kirru munkara bai na azurihi kada su tabbatar da bana a cikin a gaba gani su sai ya ummahu mullahu bil azabi Allah ya gani su da azaba kai sai yusiba zalima wa ghayra zalim sai azaba ta zo tsakanin wanda azalimi da wanda ba azalimi da da sai haka Allah ya kirru da da wannan aya mai daraja sai a gaba ya ce wa alamu واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون المستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس نعم. تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. أما الشعائر وأنا المسلم أن الله شديد بالله زي أن المسلم وهذا وليد شديد لمن أصاب دون يستعبد الله يلا نركو لك سؤالك أن الله شديد أن لا الله يسيرات لنا بدل أكام وأصاب من الله ya ce ga nan da guru wanda ma'ana su yi dadin ne a yi an tsoratar da su abin da zai kawo su bala'o su yi sakon Allah ko kuma tabbatar da sakon Allah a cikin sako yana da daraja cikin mutane yana da girmamawa yana da kambamawa wannan zai sa bala'i da kaza to zai ci ku ba wasu kuru ku tuna tun kalilu lokacin da kuna yan kadan kada a kuna suna waɗanda aka rauna na bil arziki a cikin اذكروا نعمة الله عليكم نعمة الله تعالى عليكم وقد أنكرتم قلة lokacin da kuka ban ya kan kadan na azillatan kan ta tuye sarai yadda da ikut wal kufar wanda kafirai suna suna walakanta fi ardi makkata a kasan makka lokacin da kuka yi jira yaqiluna kun an suna makaru suna samar da cututtuka da abubuwan da rai ke ta ba gare ku na bugu da kora daga gidaje da hana sana'a da sauransu da azabar da aka wasu bilal na canja su da rana su suna kallon Allah ya ce a wannan lokacin ta kafu da kula suke da tsoro an ya takaffafakum nasu kafirai su shafi ai takafuna al-mushrikeena an ya takaffu an ya su kuna jin tsoron kada wato kafirai su shafi su kafin da kashi wa kalbi da kuma tsanewa wal kadafu aka ce abinda kalima? على قدر تكلمي انت ان اخذ بسرعه كيلو كما مثل دجاج فمر يتشاف يجي يجي يجي تشوفوا شك ان هذا هذا كان شيء اكثر من تفكير واحد ايش تقول على جزء ركعه ثلاثين تفكير الله من هو في ذلك يجي شو كان هكذا شو ما راوي ما عوا الله يدبر اي جعل لكم ما عوا يجعل لكم ما دبر وان يتحسن من تحسن من به من اعدائكم suna kariya ta wannan matattara daga mai kogon madinatu munawwara shine madinatu munawwara ka Allah ya kalli ta wannan kuka yi hijira ka kallan madina ku ta Allah ya ce cikin haka kuma wa ayyada ku dinatu ya karfafa ku da taimakon su ai ana kuma wa qawaku yawma badar bi nasrihi ya karfafa ku ranar yakin badar da da da da taimakon sa hatta hazan ne sai da kuka roƙa su da ba ni da ba su da shi ba bayan shi kuma wani da ɗanku ne na sai ba ya abu ta ku da gani wani su da waye da za ba ku da sai yanzu ga shi kun da wani miliyoyi ai mana hakun da na iman Allah ya ku da da gani ta kafirai halalan yi ba halal wanda yake halattacce gare su kun takun tahudu da ahadin min qabl ba ta kasance suna halatta ga wata al'umma da in aka yi in aka yaki tsara wannan ganima aka yi za ta sauko daga sama sai ta fanfare ta kore shi sai ga ake annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kalar da shi gari wannan ba karamin nima ba ku je ku yaji da ku tara sai za ku dauke ta barka sai kada ka ka lokaci aka ce ka je ko bai ko yi alwashi sai ka je ka zuci ba shi ni Allah ya karɓe ji na sai za ku sai ko sai ta bambale a gefe shi kenan Allah ya karɓe muku amma sai ga jiyar mu kada ko mu mutai ka ba dan ruwan ka ya baka madadi a ce a kone sai ga shi an halatta muku ku ci abinci da haka Allah ce wannan ba karaman nima ta muku ne ba Allah ke ni muku waɗanda nimomi da Allah kun kashi da saboda gode ba Allah ai da tashkurullah ala man ala hadhihi ni'amil jalila saboda ku gode ba Allah ku ga waɗanda nimomi da daukaka yake wala daraju abin da wannan hayar mai daraja at-tadhkir bil ni'mati a yi mutu suna karwa da abin da Allah ya lokacin da suna masa ko kashi mutum da iya ta shi saboda mugu mugu ne da yawa ko kashi da ke zuwa da shi da ana ba shi kashi ya to sai Allah ya ce ga shi mun mun ku mun kai kuma da su ta maka bayan haka mun gama ku da kahirai mun je da su ta mu da su da su da su da ta ta koma da Allah ya kuka koma mawadata Allah ke na yi wannan ne ku gode ne ne godiya godiya abu ku kamar da baki ka kai alhamdulillah alhamdulillah wallahi Allah zai da shi sannan kai mai da'a kada kuma ka ce don ka samu yau kai abin ya kuma ka cije a kai mai da'a a gane ka kana gaba gaba ga al'amari Allah na uku sannan kuma ka cije nikman nan wajen ne mai yarda Allah kar ka yi amfani da zuciya wajen shararan da takama da fanzantaka wannan shi ne zuciya shi ne ya yi wannan nima na Allah kun san shi saboda godiya da nimar Allah ba wa inna mutanu qabla zuhuri rasuli saboda su waɗannan mutane a gabanin bayyana manzo Allah sun kasance ni ga ya fi illa suna cikin tsananin karanci yawan mutane wasu da suka kasance wa ba da zuhuri da rufi ga ya fi izza amma bayan bayyana manzo Allah suka zama cikin ɗaukaka mabayyaniya da buwaya kowa tsoron su ya kai cikin shekara ashirin da uku sai da kowa su ya kaso wannan ni'ima ce da ya kamata a gode don haka fa alaikin ya zama wajibi ga mu'mini an yi bi'ullaha وألا بيريا بدل لوكوس تعالي دون ويشكروه سبوت إلى على هذا الدين الكتاب والكتاب والكتاب لأن يستكبر يا أيها الذين آمنوا نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani da Allah la taqulu Allah kada su ha'inci Allah war rasul da manzo mai Muhammad ai la taqulu dinakum kada su ha'inci addini wa rasulakum da manzon ku bi ilahi mushrikin ala asrarul mu'minina bisa ga hangar da mushrikai a tsirran mu in kuka yi hakan da kun ha'inci Allah da manzo wa taqulu cikin. ku ha'inci amanonin ku ai ma'atu minkum alaihi abinda aka amince muku akai ne قال ابن عباس من التكاليف نوجد توجد السيدة الجريعة قولي كما يقول الله تعالى كان سورة الفاتح إن على سورة الأعداد إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال آيات الله يما كان أمانة يقول كما حكى يسأل آية قال ابن عباس عبد الله بن عبد العزيز خيانة الله سبحانه ga inda Allah madaukakin garbi billahi fara'idi ta hanyar fare farillan in an bar aikata farillan Allah an haifi Allah war rasul bi tarki sunnati shi kuma a inda annabi Muhammad mutane su bar aiki da sunna in aka bar aiki da sunna manzo Allah an haifi war kitabu ma fi da kuma aikata abubuwan da shi kafin Allah ne da shi masu wani yake bi mahaifi. Yake wal amanat waɗannan amanoni al'amalu allati kuntum min al-hayy tamana Allahu da bi da yi ba abubuwan da Allah ayyukan da Allah ya amince ga bayi ya umurce su da da amanoni bari hanni da bai ku yi sallah ku yi azumi ku yi zakka ku yi haji ku yi tarar da zumunci ku yi jinkai ku girmama na gaba a yi tausayin da baya su ne mutum Ani kuma an hana kun shirka da Allah an hana kun kafirci an hana kun sa'i an hana ku yi haramiya an hana ku ciki ku yi kazuka ga mutane an hana ku yi zina an hana liwa'i an hana cin riba an hana cin rashawa su kuma ga nan su ne amaloli su ne ta Allah yake yi inna aradna al ta Allah ta wal ardi mun su amanoni kan samai guda mutai da wannan ko wajarci wajarci da hane hane da ka jiddo musu ba a bainan an yi hannun na hamsin biyu kuka kyamaci ɗaukar وأشفقنا من حسوك كاتي الذي يعمل هذا الإنسان كيدا مسلم الذي هذا يا كرك يا كرك الذي إنه كان ظليما كائن ثم يوم دارون تكذب يقول لكم أن يجعل شكاية كي يتكلم يوم shi bai damu ba yau in dai samu yau ji daɗi yau gobe wani za su zama su zama shi yasa Allah ce jahula mai yawan jahil da ka ai ba ana kai yau saboda gobe ta da tsawo yau ka ji ruwa yau zaman duniya shi ai yau gobe kuma ita ce layara, yau karewa suka yi gobe da saboda ba kare ba har abada waɗannan wajen wajen amanoni ne kowane shari'a Allah ya haɗa ma bayi amana ce Allah ya ba su idan sun karyata wannan shari'a ko sun kai ka ta ba su iya amana za ka yan uwa mu sani mu bayan Allah ne Allah ya ba mu amana ya ba mu amanoni kan mu da kan mu tsakanin mu da wasu ibadoji da Allah ya tsora mu da kuma wanda ya hana ka mu ya rasa wasu abubuwa gare shi wani akwai iyali akwai ƴaƴa akwai ayyuka akwai kasuwanci duka amanoni ne da Allah zai tambaya a kan ranar tashin kiyama haka mu daina kafaci mu ga kamar a'a duniya haka da kan akwai yan duniya haka da kan ya duniya ya ji na abu da ya ji na sai ya ke duniya don ki muka don ki muka neman taimako kuma don kawai muke kokarin baya ba a kuma kan so a kai mutum ya duniya sai domin gyara lafiya duniya ne ya sami amfani da wajen yara shi ne Allah mai sarki ya ce kar a kare shi Allah da manzonsa Ni aka yi bar farillai aka bar sunna to an bar amanar da Allah ya babawa shi kuma amanoni da aka je wato ayyukan da Allah ya dora ma bayan amince musu sun bar su yadda amana Allah yake wa an bin ta'lamuna hali suna gani ai ta'lamuna annahu qiyamatu da cewa na amana sun san tabbaci kuma ba ku so ai muku da wa ta'rifuna ta'bata zalika kuma kun san musibar wannan abin wa wa ba'lahu da aibin ta kun san abin da ake yin aiki a ba wannan maganar da Allah ya aya ta sauka ne dangane da wani sahabi amma ta ja mai zuwa ga dukkan wani mutum da Allah ya halitta wai abin da ke faruwa lokacin da aka yi yakin shekaru a hazabe shekara ta biyar mutanen maka an yi yakin bazara an kasa su an yi yakin wurin bukatar su ba da biya ba sai suka ce suka yi suka ya kamata mu fara duka biyu suka tafa na suwa suwa duk mu tara su mu yi madina da rundunar da babu yadda za a yi su samu da da duka su cin yi su ba mu zo musu da rundunar mayaka mu su dubu goma sha suka su suka yanzu dukkan kabilun da ake yi aka kayyata mazauna madina akwai banu kureza akwai banu kairuka akwai banu da ke biya gudawa ne da manzon Allah ya tsawo ya yi hijira ya tsofi ya kulla amana ba su ba ni ya kafu ba ku ya ka mu zauna lafiya da ke an yi alkawari haka da suka ji ƙuraishawa sun haɗo gamsin mutane na wajen mutum dubu goma sha a zuwa yakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta biyar sai suka ce wa ta yarda wadda wadda har ka tafi ce ne kuma ku shiga wanda yaki ba ai kenan in an ci nasara a kan Muhammadu mu kan za zama makiya don haka wallahi mu wani amana mu da shi shi yakin da aiki da mu saboda ya an ci nasara ya zama dukkan mu za mu karu da fara nasara a kai shi an ka wasu suka shiga yaki aka kwasa kwana ashirin da biyar dubarar ta Allah ya kawo mu annabi sallallahu alaihi wasallam salmanul farisi dan dan abin nan ne dan farisa ne iran sai yace ma annabi an fara labari ka ba mu labari sai an kawo mu labari ji runduna wanda ba ta gani irin ta bukatar da aka haɗu saboda a kan yake da harisa in za a yi irin wanga yaƙi mutu da rundunar da ba mu ba kewaye gari mu muka yi da ganuwa mai zurfi kuma mai faɗi doki ba ya shekare ba mutum ba zai shekare ta ba a taho kai mai ta jiban juna su je abu je ba a aka muna cikin gidajen da yau, jimu su ko suna wajen gari ba su da ruwa ba su da shi makaka su zurfi ya kare dole su ba. manzo Allah haka yarda da shawara na aka samu lafiyar nan da a talakawa aka je daga duki zuwa duki nan da mure ta ka zuwa sai aka ba shi na araba mu mutum goma kafa goma kira goma su bi mai faɗi ƙaha goma faɗi sau ƙaha goma a ja gaba a ɗiban mu haka mutanen nan kahin cikin kwana takwas an gina rami daga tushe zuwa tushe ko da mutanen masa suka taho suka iske gebe an yi wani ƙaton babban rami ba ka yi ba ka yi shiga kai ku kalla yan uwa yau yau gwada mana mai irin wani abiyar da rakai haka an kawai da ni ba shi maka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dar mabuci da ciki ne da sha da kwata da ya ta ta tara a cikin zaman ka bai ta wallahi ban ce ban tuka ra kula cikin wa haka aka yi ta wahala ko da mutanen makka sun ta ko sun da an ce wai da suka biyo a cikin garin Madina da da azabtar da rabi suka tsaya aka yi ta biyo da su halba halba halba kwana 25 ubangiji shi na yake ba mu labari cewa a suratul ahzab يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم نعم فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله وكان الله بما تعملون بصيرا. to da aka yi wannan ce suka gaza Allah ya jarrabe su da iska da mai ana ana jiha suna jiha kuma Allah ya jarrabe su sai momin su suka tawa da aka jarrabe su da iska bai tsanani ka ɗauke mai mu ga wahalar sanyi mugu mugun sanyi dama madina ne sai sanyi ka bai yaro wata rana mun je lokacin umar an sai sai kowa sai ya ga mutum wani ban da lafiya ban da yana magana karkar karkar kai wani da ɗaya ban da lafiya ai duniya ban da ban taɓa makaranta don tari ba ban da ita lafiya kowa kuma haka to dama yan cikin zafi an kai ba dama in yin sanyi an kai ba dama saboda hamada yi. ba itatuwa ba gulabe suka to shi ne waɗannan mutane da suka mutanen makka suka koma ba su ci nasara ba sai Allah ya umarce shi ba duk reza da su kuma saka da su su yaki da maza su kai musu hari an ka kai musu hari an ka kiyaye an ka kewa suka yi suka yi karanta su yi karanta saboda an hana su zuwa kiwon dabbobi su an hana su zuwa ɗiba ruwa an hana zuwa kasuwanci ba ni ka rigima za su kashe suka yi suka yi karanta da suka yi karanta sai aka aika wani sahabi manzo Allah ana cewa Abu Lubaba aka ce yanzu yake su sauka yanzu abin da ya ba su shawara su sauka bisa da hukuncin wani wani mutum daga cikin sauka bisa da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabin manzon Allah ne da yanzu saboda yana da yadda dukiya ciki yana da wata alaka ta kasuwanci yanzu sai yace manzon Allah ya aiko da cewa ki sauka bisa da hukuncin Allah da manzon sa suka ce a mu muna son mu nemi ka shawara dama don Allah ka zaɓa muna kan ga kuma bisa ga hukuncin abin da wannan tsarin bilu da bilu gaibi muna da alaka da shi a jahiliya kan ga kuma bisa ce wallahi in kuka sauka daga hukuncin tsarin wallahi yana cikin takaici wallahi haka haka za a yi wannan abin da ke haka za a yi su kenan yanka na ko don wannan abin sai bayan ya gama magana sai ya yi haye Allah saboda ba haka an kai da shi sai dai ya dawo ya kuma masallacin Madina ya tarbi kan shi wallahi bai ci ruwa bai ci abin sai masa Allah ya tarbi shi saboda ya gane ya haɗin ki Allah da manzon to shi ne ayat ta farko amma ba ta tsaya a kan shi duk mutumin da ya haɗin ki Allah wajen barin shari'arsa ya haɗin ki manzon Allah wajen barin sunnojinsa ya haɗin ki Allah wajen barin ayyukan alkhairi ya shiga cikin wannan wannan harkar da Allah ya ne Allah madauki gaske suna sane da ha'inci ba kyau ba ku jin daɗin ayyuka kuma kada kada a yanki Allah da madauki Allah ya ce wa alamu annama amwalukum alamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa anna Allah 'indahu ajrun 'azim ba don tsoron zuciya tana yanzu ya ce mun tabbata da cikin jiwa saboda yan dana to shi na Allah ya ce wa alamun ku sani an nama a mawaɗin lalle jiyoyin ba wa rafi sun da jaya su suna sun su suna yi a gare a yi jinar kumin Allah ni jarraba ce daga Allah zuwa gare ku ya kusa jira kun zai ya gwada imani in ya ba ka dukiya ba alamar ce ta soyayya in ya hana maka ba alamar ce ta soyayya in ta samu dukiya ba shi alamar Allah ya so yana yiwa jarraba kaɗai ne ya yi in ya ba ka dukiya ya ba kuma ga shi yawan ta akan sa mutane zaɓin su ba an ce a tura ko a duniya da imani wadaka adawa ta kai da imani in mutum bai hankara ba in yana na wada shi ko matsalaci ya kai sai sai ya gwada shi ba wajen rage mutum na kai ba banki ba na ya fashi mai yawa ya bude gawa in ya kashi kan bai da Allah dan gyara abin da sai ya kama ana yi wadaka wani ya ce ni Allah ina son zuwa matsalaci da su kaza amma za su dan taɓa mutan jiki ka haka yadda bin farko wai dan da nan da aka yi da Allah an sai dan gyara wai mutan jiki na da shi ne wannan duk da aka ce fitina ta in an ba ka ita ba alamar soyayya ta ce in an kwace maka ita an gabar ka tallaka ba ka da sobi kuma ba alamar soyayya ta amma shi dan adam amma in za mu zama ba ta la'u rabbu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman Ni an ba shi dukiya ta zika ai wallahi Allah ya so ni to ba shi ne alamar soyayya wa amma idza mabata lahu faqadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan in ko an san dan jarraba shi aka na mai dukiya ta zika ni ba ai Allah mu ba mu ta ho ku ya duniya bai mu ta ho an mu du mu an koma du ne sai ta jira sai yan maganganu marasa ta da Allah ya yi to dukiya ba alamar soyayya ba rashin dukiya ba alamar soyayya ba Allah wani lokaci yana hana mu da dukiya saboda soyayya yana ganin in ya ba ka dukiya din sa ya zama ma ka biya ka daga layi sai ya hana ba yana son ka bar ta gobe ina fatar an shi ne Allah madaukakin sarki ya ce wa alamu anna ma amwalakum wa auladukum fitna wa anna Allah indahu eh wa anna Allah indahu ajrun kuma Allah akwai lada mai girma yace inna ma kanat fitnatan li annaha tushil al-qalb fi dunya dukiya tana zama ta gina saboda ta kan shagaltar da dukiya ta kan shagaltar da dukiya zuwa ga al'amuran duniya wata fiye hijaban an kudubatin maula kai dukiya ta dama ka cikin daga jiji ma ubangiji sabai da sabai ka ga nan ba da mafi kenan yadda Allah ce wa annan laha inda hu ajarshi ko Allah shirki akwai lada mai girma wa aka hu khairul Allah ta mai aiki a baka lada mai yawa

ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم من يا أيها الذين آمنوا بعد أن جرت يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زعفا ولا تؤمنون هذا قال هذه جرت جرت يا أيها الذين آمنوا أجيبوا الله ورسوله ولا ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون جرت kira na uku ya ayyuhal ladina amanu fajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum kira na uku kira na uku ya ayyuhal ladina amanu la taqulu allaha wa rasul wa taqulu amanatikum sai yanzu an kira da biyar ya kai guda da Allah ya kira mu ne cikin sura ta shidda kamar yadda ya kira cikin sura ta hujurat shi ma nan ma ya kira ya ayyuhal ladina amanu ya wadanda suka yi imani da Allah in ada'atumullaha shine in tattaqullaha in kuka wa Allah biyayya wajda nasum ma'asiyahu kuka nisan saba mashi kuka yi da'a kuka nisan su zafo shi ne takawa attaqwa ko intisalul ma'murati wa tarkul manhiyat abinda an takawa zan da umarci ne ne Allah da yake da su da hannun da kamewa daga hali-hali to shi na ma mai tsakara in ata'atumullah in kuwa Allah biyayya wajda nasum ma'asiyahu kuka nisan su zafon sa ya ja'allakum hidayatan wa nura zai sanya muku shiriya da wani haske biyu da duk a cikin zukatan in mutum ya ji tsoron Allah Allah zai haska zuciya shi ko ya sanya mai tasira wata za ta rabe mai tsakanin Allah da mala'ikai wannan ya sanya muku wannan haske biyu da duk a cikin تفرقون به بين الحق والباطل وان ذاك الرد وان حق فكان غسيا دبكا فكان من شو دمر الشو يا الله وبنجي سيا ذا حق الله كي نور الجيش شجاني وانت مرك سوني كم شجاني وانت ميسوني أيكو كري أي فكار شين بيش كذي صور الله سيدا وهات الله من أوجي كذي جواز الله من أوجي كذي يسوع جاء الله كم نور أم كم زي كنجام وهات سيد أن تكوا على أن وتشرف الصدر كما تكن بول الجم فيها لما ما يذكر ما يدوك أبو بابا يحبه وتزيد في العلم كما تكواتك ما مسجد دام الله يسي واتقوا الله ويعلمكم الله تجي صورون الله الله يسمك تجي صورون الله من ذا الله يسي من عمل بما علم ورثه الله إنما ما لم يعلم ثم تمل بأي أي شيء قاعدين بيسألون إذا كنت تكلمنا sai yi kokari da shi an manzo Allah ke warrasa Allah ilma ma Allah sai buɗe basira ka kadan ilmi ya bi daga karatu ko kowanne ba wannan sai Allah ya buɗe ilmi sai ka kawai ka samu ilmi ne ya wani ya ka sai ka ji wani mun daura da wani malamin mu ai mai kura sai shi mala ali dan kuma da kuka guri na shi na ji da shi sai ta mamaki yayi ta mamaki wannan dan kuma da suke da shi na kowa ji nan yayi ta mamaki in Allah ya taimake ka kan karatu dan ka san kai aiki da Allah ya buɗe kirjin ka da yalwa ta tsira ka sai ka da ilimi na ta taho maka wanda baka zo makaranta ka karantu ba saboda ni saboda a wannan kokarin tabbata abin da kai dan ka san sai Allah ya buɗe kirji da ba in ba su ya ci al-ilmu al-ilmu nuru yusihi Allah fi qalbi man yasha wa laysa bi kafaratin kutub ba yawan littafai ne ka ba da ilmi ba a wani haske ne wanda Allah yake ji a cikin zuciya wanda yake so daga cikin bayi ina fata an gane to shi na aka ci wannan cikin tsoron Allah ga abin da yawa ba sannan bayan shi kuma yuka tira an kun sai a cikin kuma sai Allah ya san kare muku zunuban ayyamhu an kun ma talafa min zunubi Allah sai yafi abin da ya gabata muku ku na hudu ya ce waya gafir lakum kuma Allah zai gafarta mu ya suru ha alaikum fala yu'aqidukum ya Allah zai su duk banan ba zai kama ku da ita wallahu zul lil azim Allah ma abuci ti ne falala kuma babba wasu fadli al ada'i da girman baiwa wannan aya ne ta gwada muna tana gada muna Allah ya kiraye mu da tsoron Allah in suka ji tsoron Allah Allah mun ci musu da'i musu abubuwa da yawa masu yawa na farko da ba su Allah zai nawar zuciyar su da bambanci tsakanin mai kyau da mara kyau na biyu Allah zai gafarta mu zunuban su Allah zai kankare zunuban mu da bakar sannan Allah ubangiji zai ba su ilimi wanda yake da su karanta su da kuwa sai Allah ya nawar zuciyar kamar yadda Allah ya dauki kaje ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم a can su laji don haka yan uwa tsoron Allah akwai abubuwa da dama da ya ba bawa in za mu bi ayoyi tsoron Allah da Allah ya lamunci shi tsoron Allah in kana da tsoron Allah da Allah ya yi alkawari yana mu ne Allah ka ya san shi dama Allah ya ce mai ya fi la ya ji Allah fara ja duk wanda tsoron Allah in yana cikin wani tsinci Allah ta yi sannan kuma wayar yanzu ku min haisu la ya hada su duk wanda ya ji tsoron Allah Allah bai ji komai da arziki inda baya tsammani sai arziki ya yi komai wadda aya mai cikin la ya ji Allah za ka sani akan wani sabin manzon Allah za ka yi da kiran ka guda da shi na yi mishi guda shi da mata ta sai aka yi tamale ka gare shi ka fi shi baban shi ya ga ko manzon Allah ya manzon Allah dan gal agare mu ci shi mu an kame shi an tafi kuma ba mu da hanya ta mutum a cikin da kan da shi yace ku je ku ji tsoron Allah إذا لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ko قوة حتى أقول قوة لا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله suka yi sai sai yaro mutanen su tarantana ya bayyana karni da suka yi ne ko rubar jira kuma su yadda gida ko da uwaye su kawai gari sai ga yaro ba kan jira kuma shi ne Allah ya ce mu yarda billahi ya ji Allah ya faraja duk wanda shi ko Allah Allah bai sanya mai na ita kuma wayar dukkan bin haisu la ya ya haisu la ya arzuta inda baya batun arziki da shi mai don haka ya zama wajibi gare mu akan wata aya mai daraja da yan uwan a cikin alkurani masu kira zuwa da kawa su ji tsoron Allah saboda Allah ya rarrabe mu tsakanin abin da su mara kyau da mai kyau da kan kare mu da zunuban ya gafarta mana Allah ya ci subhanahu wa ta'ala وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك نعم ويمكرون ويمكر الله نعم والله خير الماكرين to ga da dai ka ji da bayyana gare mu yi ba ki ko kuma bakin nan komiti ne na tafsiri na jiha shugaban komiti ne na tafsiri na jiha malam mai shiga da da membobi su kawo da ziyara wasu da muka tabbata da to shi na kuma ga shi da suna da ba su dan ciwa da ba haka za mu ba tafsiri muna mu dan ji a cikin da abin da ba karanto ya Allah ya amfani mu da shi ya balla mai albarka yau ya samu na lada inda muke kira kure kuma ubangiji Allah na da shi ya da albarka mu muna maraba da ku da dai marhabin kuma fata da kuka je Allah ya yi da ku lafiya kuma insha Allah za mu da ka anan kan karraba ku saboda mu ci bi aka yi da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ini kita wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh godiya da yabo ga Allah madaukakin sarki